Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa tare da a wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. Filin muhawarar Studio Kalangu wani fili ne da ke baku damar tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwar yau da kullum, tare da ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zama mu kai tsaye ta hanyar gidajen rediyo 41 a bakon da Studio Kalangu a faɗin ƙasar Nijar. kan shafinmu na facebook samu shirye na studio kalangu kan yanar gizo akan kan www.studiokalangu.org da kuma kan whatsapp a birnin yamai ku samu shirye-shiryen studio kalangu akan alternative fm akan kan scoot fm kwara tagi da kuma challenge fm shirin mahara studio kalangu na yau zai tabo batun bautar zamani wato a ƙasar nijar amfani da yara a cikin kasuwanci A ƙasar Nijar kamar cikin sauran ƙasashen duniya, al'amarin bautar zamani ya zama ya gama illahirin kabilun ƙasa, wanda a cikinsu mafi muni da tsayar da hankali shine wanda ya shahi mata da yara masu ƙasa da shekaru goma sha takwas da haihuwa, wanda mafi yawansu ba su san 'yancinsu ba, ba su san inda duniya ta nufa ba dalilin da ya sa kenan suke cin karo da rashin adalci iri-iri musamman ma a bangaren albashi da masu gidajen nasu ke biyan su saboda sautari wasu yaran da ke sayar ma masu gidajen nasu wata haja ba sa samun albashi a cikin lokaci wasu kuma masu gidajen ma ba sa kiyaye yarjejeniyar da ta shiga wato tsakanin su da yaran da suke ɗauka aiki domin bayan aikin tallar da suka ɗauke su sukan sa su yin wasu ayyuka da ba sa biyan su kai sannan kuma ko da sun yi bata to a cikin albashin nasu ne za a fitar da batan da suka yi me yasa ake amfani da yara a cikin batun kasuwanci cikin siye da siyarwa kenan wani irin kokari ne kungiyoyi masu zaman kansu suke yi don yaƙi da amfani da yara a cikin kasuwancin da ma ayyuka ga baki ɗaya shin ana iya kawo ƙarshen amfani da yara a cikin kasuwanci wani irin matakai ne ya kamata a ɗauka don kawo ƙarshen wannan al'amarin To domin amsa dukkan wannan tambayoyin da ma'aikatu da za su biyo baya muka gaito muku a cikin wannan ɗakin magana na studio Kalangu bakin namu wanda za su gabatar da kansu ɗaya bayan ɗaya. Assalamu alaikum. Sunana Ustaz Haladu Yahaya. Sannan akwai Madam Kyari Falmata sun talma Kwangafen. A kan waya kuma muna tare da? Alhaji Muhammadu Musa shugaban kungiya wanda ake kira Alten kungiya mai yaƙi da sa yara ƙanana aiki. madalla bakin na mun gode karbi goron gaita na muhawar studio kalango ni hawa usman nake muku sallama kan inji muna tare da isa lawale madalla kahin mu shiga ga dangadan a cikin shirin sai mu saurari wata fira da muka yi da yara waɗanda suke talla wanda kuma ina tsaron shago ne Bube. Suna na Bube, shekaru na goma sha shida, kayan miya nake saidawa, a rana rana ake biya na. Yau shekara ɗaya kenan da nake wannan aiki kuma ana ci da ni. Sunana Abdulhamid, shekara ta goma sha ɗaya, bara ne na shiga ciki. Ina makaranta asabar kaɗai nake zuwa nan. Ma'aifina ya kawo ni nan, wasu na iya su, ba duka na iya ba. Illa kwal ta tashi kuma sai in koma karatu. To madalla, kun shi dai hirar da muka yi tare da wasu shara da suka ba mu ra'ayoyinsu. ɗayan tsaron shago yake ɗayan kuma shi yana aiki ne na gareji menene ra'ayinku bisa wannan firci da wa'annan yaran suka yi musamman da ku ustaz haladu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على wa محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم lalle cikin gabatarwa kin ambaci mata da yara kuma da wasu matsaloli na zamanin ga da ake fuskanta wanda suka sa shi wani bangaren su yaudara ce lalle shi bautar da wani a gaskiya sai a ɗauka ba abu ba ne ba wanda ya shahi zamanin ga kawai abu ne wanda cikin wasu al'ummomi na ƙasanmu ya jima musamman ɓangaren mata saboda musulunci ya yi shekara dubu da ya kasance cikin sararin ƙasar Niger kenan kamar mulkin kama karya ya zo. Amma cikin al'adunmu har da zauwan musulunci da daɗewa shi muna ga mata ba a basu su. suna aiki dare da rana tun kare hudu wani bi har dare suna wahala amma mu na musulmi ba mu ɗaukan nauyinsu mu ba su hakin yadda musulunci ya ce galibi su ma ke wahala kan mazan har da ƙananan yara zan kawo wani misali wanda aka sani tabbatacce shi ke sawo wasu matan nauyin ya yawa sai a kwasa har da ƙananan yara kuma ƙananan yaran a sa su talla rishi zai ƙaru yanzu a gulguje ɓangaren yara shi yaro annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa abinda ya ki ama yaro wanda ya inganci shine a bashi kyaukyawan tarbiyya kyaukyawan horo kuma ka eh, kahin mu kai a cikin wannan bayanan gabaki daya wato sai mu koma wajen ku Muhammad Musa kuna sauraron mu mm, to muna so mu ji kaman me zuku ce a game da abin da suka faɗa wannan yaron to kun san dai kungiyar tamu wadda ake kira alkan yaki ne muke yi da sa yara ƙanana irin ayyukan da suke bautar da su ko irin ayyukan da ke ka musu cikas cikin rayuwarsu cikin girmansu ko irin ayyukan da doka ta hana a yi ko irin waɗanda muyagun ayyuka na sa bautar da yaro ko a sunan uwayen shi ko a sunan wani tarihi a ce a sa yaro ya yi irin aikin da ba a biyan shi ba a kula da eh, rayuwar shi ba a kula da sa shi lakwal amma duk aikin da yake yana barin yaro ya samu ya yi lakwal duk aikin da bai ci ma yaro mutunci duk aikin da ke ɗoka ma yaro kamar lokacin da bai hana mishi ya huta bai hana mishi ya wata rayuwa ta kirki ba ta cikin irin ayyukan da muke ce musu a sha kenan muna iya bambanta kamar wanga aikin da yaron hodi mai zuwa garage yana zuwa yana karatun qur'ani kuma yana zuwa lakwal sai mu ce irin shine ake so kamar shine muke kira travail de socialisation kenan yaro yana karatun lakwal kuma yana koyon zaman duniya da irin ayyuka na duniya da ko da gobe lakwal ta lalace yana iya samun inda ke cin amfanin zaman duniya amma duk aikin da ke eka cikas da zuwa lakwal da lahiyar yaro ita ce muke yaƙi na a samu cikin Nijar kai cikin duniya ma gaba ɗaya a ce an bari yara lakwal ne ake sa su kuma yara kula ne ake lahiyar. To kun san doka Nijar bakin shekara goma sha hudu yaro yana da incin ya yi aiki. Amma Côte du Travail kamar wannan doka wadda ke iya wadda ta fassaro yadda ake irin aiki yake nan Nijar ta ce yaro wanda bai wuce shekara goma sha hudu ba inda yake aiki ba a sashi aikin dare ba a sashi aiki irin wanda ya yi karhin aikin shi kuma akwai irin wurare da yawa wanda bai kamata a ce kamar wani gidan giya kan inda dai bai kamata yaro bai kamata ya aiki wurin bai kamata ya yi koyon aiki bai kamata ya aiki ba amma in dai ba cikin wuraren ba ne yaro yana iya aiki bakin da ya wuce shekara goma sha hudu nishar mhm. shugaban kasa firizidan muhammadu isu lokacin da ya hau iko mhm. ya yi zance ce so yake duka yaron nisha a ce yaro an rike shi lakwal sai ya kai shekara goma sha shida. to akwai matsala kun san harkar lakwal da take mun kai kuka mu wajen ministrori mun kai kuka mu wajen gwamnati mun ce bai kamata ba a ce yaro karami an huta shi lakwal ko da ya huta zuwa za a yi a nemo shi a nemo uwayen shi a ga menene matsala a da shi lakwal saboda ya samu ya wuce shekaru nan goma sha shida da shugaban kasa ce mu gurin mu ma kamata sai a ce ma yaro kai shekara goma sha takwas ko yana lakwal wagga ta boko mhm. ko yana lakwal wanda ake koya mishi aikin hannu ko yana lakwal da wadda ke sa dai ya koyi wani abu cikin zaman duniya ya samu ci gaba. shi wannan yaron guda da ya ce yana lakulkin amma kuma lokacin da babu lakul sai ya je garaj. Kenan a nan wurin yaro kuma ba amma ba shi dan lokacin da zai dan huta ba daga lakwal sai garaji bai da wani lokaci na luwazir haka da ake cewa ta shakatawa yaro bai dan sake ba ko da yaushe yana cikin fama ko karatu ko abin a ganin ko wannan ba shiga hakin shi ba to ba a shiga hakin shi ba tunda kin ga diyawancin irin wanga yaro shi ke kai kai shi kin san mun yi aiki da garajoji yanzu shekaru wajen goma sha yara su ke kankanu ko uwayen su kai su ba cikin an tilasta musu ba kuma duk aikin da yaro ke yi ko koyo ne yake yi ko aiki ne yake na kanshi na sa kai da kanshi kuma ba tare da aiki na yana fita ma kamar lokacin shi na hutu ba mhm. tunda bai rasa lokacin na hutu kin san garaji ba abin da ne ne biyancin garaji nan Nijar in ka dauka sai wajen karhe goma ke fara aiki garaji karhe biyar shidda an sabka kina yawo mai iya zuwa balo mai iya zuwa cikin abokan shi hulɗa yana iya zuwa kinan dai mu cikin mu a huska addinin mu kamar irin wanga aikin bai ka wani cikasu ba ga rayuwar shi ga zuwa lakwal ga jin daɗin shi zaman duniya to madalla muhammadu mun sake dawowa kanku mu koma wajen ku hajiya falmata kun ji irin tsokacin da yaran ga suka muna menene ku dangance da haka to ni na gani aikin yara tun duniya ya fara akwai shi mun ga ba ma aiki ba kamar yaƙi ma gari kamar su ruwanda su kongo sai a koya ma yaro halbin bindiga ita yana yaƙi wannan bai dace ba babu kwanciyar hankali ga yaro sai ya zama asasan ya zama bandi to mike kawo aikin yaro talauci sai a hudda yaro daga lakwal ko in yana da shekara bakwai takwas a sa shi aiki don ya kama uwaye abinci duk ne wannan zancen duka talauci dai ne ke kawo wannan zancen eh kuma aikin yara da kuke faɗi kamar talla da ake talla da ake faɗi muna ganin maraɗi 'yan mata tun suna ƙanana ba su zuwa lakwal har muka yaƙi da wannan muka ce su ta su yi boko ko makaranta ko wani abu don wai su shirya kayan armansu suna sai da wata el makka el hwara mun yi yaƙi da wannan abin mun samu mun ciwo kan uwaye suna sa su lakwal to aikin yaran da ake faɗi ba aiki ba ne ake kwandane in shi nasara aikin ƙarhi ne ba a so yaro ya yi yaro bai ƙosa ba ƙashin shi ba su ƙare ƙosawa ba bai iya ɗaukan kaya masu nauyi bai iya yin aiki na mai wahala kamar yadda ɗan altane yake haɗi aikin dare aikin menene E, shi yasa ake cewa ba a son aikin yara Dan ba su ida ƙosa ba ba su ida girma ba. to amma kuma amma eh ba ma wannan ba eh, mun ga yanda aikin saide-saide ke hana yaro surtu 'yan mata maraɗi eh, ba su zuwa boko to mun ga kuma masu sai ruwan sanyi ni abun ya bani tausayi dunya ma kika diba masu tura sharati yara yara ne basu da ƙarhi kun ga suna aikin ƙarhi cikin sanyi babu takalmi babu rigar ɗari suna wannan aikin da sharati suna tura ya hima ƙarhinsu. su kun ga wannan bai kamata ba kuma 'yan mata shekara goma shekara ana bugun su ana hayyatar su mhm. watan ana ma musu kwace kun gani eh, aiki ne wanda bai da kyau in ba su da wayo sai a musu wayo kun tun suna ƙanana a zo a zambace su shi wannan duka gwamnati ya kamata ya ɗauki mataki akwai doka mhm. iri-iri mhm. da wannan aiki yara me ba dokal ba application kin dokan ne yin aiki da dokan ne ba mhm. babu dokoki ba ne akwai an sani sarai ba a son aikin yara me dokokin ne suke ba a yin su yadda ya kamata madalla mun sake dawowa kan ko hajja falmata shin muhammad musa kuna sauraron mu muna so mu ji a matsayin ku na kungiya ta farfulla mai kokowa da wato kare yara daga ayyuka Shin mi doka ta ce takamaimai a game da kare hakkokin yara a Nijar? To kusan akwai manyan dokoki na duniya akwai CDE eh, wanda ake cewa Convention sur les droits des enfants. Bayan ta akwai abin da ake cewa sha kamar dokoki ne da aka ɗauka nan Afrika. kasashen mhm. Afrika suka gamu suka ɗauka. Suka ce daga yau yaro gashi daga yau ya kamata a yi ma yaro kaza ya kamata a kula da shi. Duka dai mine ne a kula da girman yaro a kula da sashi da kwal a kula da lahiyar shi a kula da bashi abinci kuma a kula da bashi Eh, inci na in aka ihe shi ga uwar shi ga uban shi ga ƙasar shi mhm. tunda akwai shi da wannan matsalolin akwai su kenan duka convention kin ga su ne Niger ta ɗauka ta yi na'am su kuma da ta yi na'am da su akwai kuma waɗansu convention bisa kan aiki na duniya gaba ɗaya kamar convention san katarbandu mai lamba ɗari da tamanin da biyu wadda ita ce ta ɗauki dokoki bisa kan a kiyaye ma yaro abinda ake cema peer form da travail da zafa kamar mhm. irin aiki wanda ke iya kawo shi cikas tunda ina son mutane su bambanta ba cewa ne aka yi a hana ma yaro ya aiki ko a hana ma yaro ya kama ma uwayen shi ba a'a aikin da ke iya kawo shi cikas duka aikin da ke iya bautar da yaro yana kawo shi cikas kamar irin wani a to yaro cikin a ɗauke yaro karami a bashi bindiga a sa shi yaƙi ya kai kashe mutane ko a sa a kashe shi banza dokar nan ta hana shi convention zan kasar ta hana a sa yaro cikin harkar lalata akwai kasashe da wanda yaro karami bai kai bai kawo ba ake lalata da shi ko a yi lalata a sa a yi film pornographic a sa mutane su kallo ko su yi sha'awa mutane ji suke kamar abin dariya ne doka ta hana shi wani ma ya turo maka bidiyo na yaro karami ana wani abu da shi bakin da ka ɗauka ka tura wani ka shiga cikin eh, bisa kan hanyar laihi kenan da doka kuma ka ɗauki hanyar laihi ga addini tunda addini ma bai ce wannan a yi shi ba kenan dokoki yawa gare su kuma Nijar ta yi na'am da su tunda cikin PDS an sa abubuwa da yawa na kiyaye ma yaro wahala kuma a yi kokari a sa yaro lakwal tunda an gane da bisa kan duniya gaba daya lakwal ita ce ke iya daidaita yaro ya gane abin duniya kuma ya gane addinin shi ma da kyau tunda yau ga nan mun yi lakwar ai bai hana mu da mu je mu karatun qur'ani ba bai hana mu da mu je makaranta ba bai hana mu na mu sa mu tada yaran mu da sahih sai su sallah ko mu mu bi su sau da kawa suna addini da matan mu da iyayen mu duka kenan irin dokokin da ke da kwai Allah ya yawa da su amma cikas shine na abin dokoki sau da kawa sau da kawa shine a ce kamar minister yau duka gidan da ke da kwai cikin Niger akwai travayor sosiyo masu iya zuwa su ga lahiyar yaro yaron ga da aka aiwa tun da kuma yaro bakin da aka ɗauki cikin yaro bakin nan hukumar ke fara ɗauka shawa daga nan ake cewa mace ta yi gidajen eh, gidan likita a yi miki awo awo a baki takarda ko ba a sa sunan yaro ba da ya an san da yaro ga nan a sunan dan ƙasa kaza zai zuwa in ma Nijeriya ne in ba Nijeriya ba ne in dai aka ɗauki cikin shi bakin lokacin nan Nijar da nan take tattalin shi. To Madalla Muhammad. mun sake dawowa kanku insha mu koma wajen ku ustaza shin mi addinin musulunci yace dangance da amfani da yara a cikin al'amuran kasuwanci shi matsayi na yaro matsayi ne na rauni matsayi ne wanda abin da ya cancance shi kyaukyawar tarbiyya da kyaukyawan horo shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kiri masu imani u kuma wa halikum nara ku yi ƙoƙari ku kawo da kawunanku da iyalanku da azaba Allah azaba ta wuta kenan nan an kiri masu imani su tattake bisa tarbiyyar yaransu sadabar da babban yauri ne tun ga da zaben macen da za a aura tun daga zaben mijin da za ki aure a ɗauki mataki da auren wanda zai kama tarbiyyar yara don saboda a tabbatar da musu mai kiwon hankalinsu kiwon ɗabi'unsu da kiwon lahiyar jikinsu kuma da kyaukyawan horo kenan ba wai ha aikin ma ba kaman ba an hana shi ba ne aiki na yaro mai addinin musulunci ta kowane fanni tsaka-tsakiya yake aiki da shi kal a wuce iyaka kenan in ma aikin ne kai ya wuce karhin yaro sa yaro shara sa yaro wasu aikace-aikace ya yi shi daidai da karhin shi kuma ya zama na tarbiyyar da za a yi ta zama na tsararra ce lokacin karatun da lokacin aikin da lokacin kwana ya zama na an kiyaye komi tattalin kiwon hankalin shi tattalin kiwon lahiyar shi yadda zai zama mutum mai jinke kenan mai kokari wanda zai motsawa ya yi ibada wanda zai motsawa ya yi aikin neman halak wanda zai motsawa ya yi abin da zai unwanin iyalan shi kenan famikin shi kuma hayya unwanin al'umma kenan irin wanga horo shi ne ya kamata amma yaro kenan duka komi tsaka-tsakiya ne ya kamata a yi shi tun da cikin kwatanta wani tallace-tallace da wani mi in dai ba a yi an kadirman da abu da ban magana ba to sai ka ga abin duniya kawai za a sa gaba ya kai kowa ba kowa ba ne in bai da dala kuma kowace hanya sai a ba a samu dala kaga gurbata al'umma ce in an kiwon hankalin yaro yaro zai zan mai imani ne wanda zai zan mai tausayi wanda cikin abin da zai samu zai taimaka ma shi da uwayen shi da wani ma wanda ba shi ba Malam Muhammad. Ina sauraron ku. Shin ana iya ɗaukan amfani da yara cikin kasuwanci tamkar wata huska ta bautar zamani? To, kasan bautar zamani shi ne ka sa yaro aiki ko ka sa mutum aiki ba tare da ka'ida ba. Mhm. Ka sa mutum aiki ba tare da lokacin hutu ba. Ka sa mutum aiki aikin yana iya kawo mishi cikas cikin rayuwar shi. Kamar yanzu wani eh, ka ɗauka kan inda ake neman zinariya. wanda duk ba yaro duwatsu yake yau kwakwashe sai ya kashe shi tunda in bai mutu ba nan zuwa shekaru kaɗan yana mutuwa saboda shaƙar duwatsun nan garin duwatsu kashe mutum zai yi kenan bautar da wata zamani ita ce a sa mutum aiki ba a biya shi ba a sa mutum aiki ba a biya shi ba yadda ya kamata tunda biya ma iri iri ne in lokaci zuwa lokacin aiki don mutum in duka rana ne in duk sati ne in duk wata ne ya kamata lokaci zuwa lokaci mutum an biya shi kuma daidai zuwa shi tunda in dai mutane suka kiyaye addini ai sun kiyaye sa yaran sa mutane bauta tunda addini shi ke ba mutum tarbiyya wadda ke sa yayi abin da a daidai. Tuma da Muhammadu, mm. ina ji kahin mu yi gaba akwai wata hira da muka yi tare da wasu mata wanda suke ɗaukan yara suna sa su aikin talla ai gwanda zan ki hinka kan goye sawar ni gine raisi an foyan di kwayi gi kwam. yara biyu gare ni masu yi min tallar awara wani bi ai musu kwaci wani bi kuma su saida ko shekaran jiya an kwace ma ɗayan shika uku da tamanin har da ma robobin awara gaba ɗaya kuma aka kiɗa mishi ɗan karan kashi haka nan muke mane shi da su yanzu dai watan su hudu a waje na kuma kowace shekara sai na ɗauka ba mu da wata matsala tare da su su suna saidawa ba sa swata in kwace ma aka yi musu suna faɗa ina kuma tara musu albashinsu kamin wata ya mutu kowace safiya ina keɓe musu ɗari daga cikin ribar a ai bai san bu wallahi so rufo dai eh na taba doka wallahi so daya na doka akan jika goma na doke shi kowace rana yana kawo mini 200 da rabi ko kuma 300, amma har ana cewa kwanaki uku yaron ya sake mini in ya doka gun abokan shi yake tafiya yayi zaman shi sana'ar batta ci gaba ni kuma na ce ya tsaye da aikin ya yi kwanaki tara na biya shi kuɗin kwanaki tara shi in dai sai da fiya wata ne ba su so domin tafiya suke yi su sayi wani ruwan su saka shi cikin tarmuskin sannan su sai da nasu mu kuma sai su maido mana namu wasu ko ka ɗauke su suna aikinsu akan gaskiya akwai kuma wasu in suka ga inda ya fi misali ni ina bashi dubu da ɗari biyar ko kuma dubu da ɗari shida in suka samu inda za a kara musu wani jikka ko kuma wani jikka da ɗari sai ka ga sun ce maka a ah, za su tahi ƙauye ko kuma za tahi wani wuri ashe dai inda ya fi wurin ga za su tahiya matsalar mutane suna da shi sosai dan aiki dai in kana ɗoka ka ɗauke shi amma ba su da amana madalla kun ji su kuma ga uwayen gidan biyu da muka yi hira da su ɗayar dai da alamu kamar ita bata samu wani matsala sosai ba a game da yaron ta ɗauka sai dai kuma ta da ta yi korafin cewa wani bi yaran suna sauya halaye wataran suna nan kuma da sun ji ƙari wani wuri sai su ko kuma wani bai tana samu na huci ga abin da ka ɗauka ka sai da ma mutum sai ka ajiye shi ka juye ka sana ka a game da wannan hajiya falmata wani irin bayani za ku yi mana eh ni na gani yaran nan hal ake ɗaukan su a yi musu horo ba ka kama yaro kawai ka jefa shi cikin titi ka mishi horo kai ya bi barawo kai ya yi sata kana mishi horo ka ce sata ba kyau kai ya yi karya ya faɗi gaskiya to bancin wannan akwai exploitation da zamfa nasara ke ce exploitation mhm. paske mun ga wani wuri ruwan sanyi talla shi shika uku kaɗai ne ana exploitan yaro yaro ya ta wahala ya komi in wata ya mutu ka ba shi shika uku ba ci ba sha yana nan dai tarai tarai cikin hanya ba takalmin kirki ba rigar kirki ba wandon kirki paske kun san duruwa goma na yara na cde deja yara an kare su suna da durwakin a aihe su suna da durwakin kuma su yi rayuwa suna da durwakin lahiya suna da durwakin zuwa ikwal education kuma akwai durwakin a ba su tuha suna da durwakin su yi wasa to exploitation ya yawa ana ci da hakin su ba a ba su biya isassa to shi ne dai muke kuka da shi ya kamata gwamnati ya bude wani dai wuri inda za su kai kukansu kusan yanzu travayar in an takura mishi yana zuwa inspection de travail yana wani ne to yara ba su da wurin kai kukansu lallai akwai ong kamar su altern su violence fata a la femme et me ba a hore su ba su tai su kai kukansu wurin nan yaro ba iya kai kukan shi wani wuri ba kamar ma cikin gida masu an aiki ana takura musu ma ba su san ba su ta yi akwai inspection de mineur eh, mai kula da su inspection da mineurs ma na iya ta ya gani eh, association kamar su assistant social ya kamata gwamnati ya aikin nan nasu ya tada shi da kyau menene assistant social a ni a france abin da na gani katroventura wani gari da na ta yi grenoble sai ki ga assistant social ta zo cikin fami mace bata da lahiya ita za ta yi dahuwa ita za ta yi bibiron kin yaro ta bashi ita za ta ba matal magani ta koma kuma akwai matsaloli cikin gida sai ta taita ta abin matsalolin to Nijar babu asistan social suna ministar zamne suna zaman su ba su taya cikin fami su tambaya ana ma iya kiran su telefon a ce ku zo wannan fami akwai matsala su zo su ba da magana da babu assistant social wani fa assiste o Nijar ba assistant akwai assistant social mai ba su rolikin su don ka kiran da muke assistant social su yi aikin su ya kamata su ta ta gida gida su gani abin da ake yi ko su bi yaran nan kafa eh, da sau su ga cikin me suke yaran nan babu CV an bar su su kadai yanzu ni in eh, duwe mil nike har nike ta a gida na na yana ɓaci dan ina ganin yara da yawa almajirai masu sai da ruwan sanyi babu takalmi ba hula ba shoset ba komi kun ga cikin durakin yaro ma ci da sha yana cikin durakin yaro wani lokaci uwayen suna korafi ne da talauci su ce basu da abin da zasu riƙe yaran basu da abin da su ci da su shi yasa suke ingiza su suna zuwa yin talla ustaz haladu ya dina musulunci gani a wannan fannin eh, al'umma ce gaba ɗaya daga sama har ƙasa ya kamata kowa ya ɗauki nauyin da ya rataye a kan shi kal uwaye su ce yara sun yi ƙarhinsu kal su ce su tsaya a kan basu da kal hakuma ta tsaya kan abin da take ya isa kenan kowane musulmi kowane ɗan ƙasa ya kamata ya diba mi yake iya ki? wajen taimaka ma yara shi ke kawo mai ya yaudara mai nan in al'umma na ta hali mai kyau yana warwarewa wani yaudarar da wani yaron yana nan sai ya gane shi ga babba shi ma in yadda sai ya dubara ya yi hakan to kuma wannan abin wa yanzu shi yake ta cikin al'umman musulunci ya yi magana kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya cikinmu wanda yake yaudarar mu kai shi dai kwange mu yake ce ma kwange kamar awo na tasa na haci ko na masara ka rage shi ko ka buge kwanan ya rage shi ake ce ma ya ɗauki fanni na rage hakkin wani na ci da hakkin wani kenan shi ne aiki da yaro wanda bai kai ba ko ka sa mutum aikin da ba ka yi kwantara da shi bai cikin kwantara duka yana cikin wannan mai ya za a ci wukan duk wanga abin fi sabilillahi sai kowa ya ɗauki mataki matsayi ya zama na kai in aikin aka baka na astan kai aikin nan uwa ta yi kokari da addu'a da kokari abin yaƙi ne tarbiyya ko kai ma haka aka ma ma mutum baka san kai da ya kace ba kuma iyayen suka yi ta yi suka yi ta yi da addu'a da komi haka zan mutum kenan al'umma gaba ɗai duk matsalolin da muke ga kullum suna taruwa kaza faru kasara tushen su guda ne in muka koma kokari muka koma ga Allah sai ka gani cikin aikon Allah kowa ya komo kan abin da Allah aza sai ka ga an rage cututtuka da allah ne ya ce ku yi ƙoƙari ku kare kanku to wannan tushe ne na tarbiyya in aka yi ta yaron ne zai zama wanda zai kula da wasu yaren ya kula da al'umma kuma ka ga al'umma ta gyaru kenan sai an kiyaye manya allah kama muna a kiyaye kwange da cuta da sa su aiki wannan wa abin wa allah yana iya mai da shi kan yaran mu kuma allah yana kama mu akan shi wanga shi yaro wani ne wanda ba uwayen shi ba wanda kamata ya kowa ya taimaka ba jama'a ubangiji Allah mu Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim duka wanga matsalolin da ake ta tattauna akan su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dan tushen su guda ne mun yi watsi da abinda Allah mai arziki wanda ya yi ilimi mai iko kuma mai ba da iko inda ya azamu ba mu aiki da shi ba saboda mun ragu abubuwa shi aiki duk wanda ya bar musulunci sare zai yi rayuwar shi cikin kunci Allah ya kama sa annabi muhammad musa kuna jin mu wani lokaci masu gidajen yaran nan na sa su ayyuka wanda ba sa cikin kwantiragin nasu na aiki misali kamar yadda wasu yara suka bayyana mana an ɗauke ka ne don ka yi talla ta ruwan sanyi ko dan ka yi tallata wani abinci haka amma sai ka zo gida ka iske tun da sayan ka tashi ka hanka wutar lamma sai an ka wata shara wani wanke wanke har da su wani wanki da su wani wankin ban daki to shin a ganin ku wannan abun kamar idan aka samu irin wannan mine ne ya kamata a yi to wallahi bai kamata ba bai mm-hmm. kamata ba kuma shi yasa eh, huskar duniya ina jin ko 2014 ne kasashen duniya suka gamu suka ɗauki wata doka wadda ake kira convention 189 mai lamba 189 ita ce ke fassara yadda ya kamata a yi aiki da mutum a cikin harakar gida kamar travel domestic tunda wani sai da ruwa wani a zo gida a wanke kwanoni wani ne travel domestic to lalle Nijar har yanzu ba ta samu takardar hannu ba mun ba yi kiran minista mun yi kiran tun ina cikin sandika mun yi kiran masu aiki bisa kan wanga fanni muka ce a yi maza maza wannan convention kin Nijar ta ɗauke ta ba dan a galla zaba masu aiki masu sa aiki ba amma saboda a maido gaskiya cikin tafiyar yadda ayyuka na yara ko na ma manya cikin gida duk aikin da shahi aikin cikin gida kenan travail domestic ya kamata a ce kun doka rashin doka shi ke kawo nan ta tazu falmata ta kara bisa kan duwa-duwa na yara wajen goma goma ma sha wani abu ne da ya kamata a ce duka yaro duwa kina yana da su amma kun san cikin inda gwamnati abubuwa da yawa da ya kamata ta yi ba ta yi su ba gwamnati ta ɗauki doka da ake cema ruwa suna protection social aka ba ministra mai kula da kwadago ya kula da ita yanzu wannan dokar jira muke yau gobe a ce an fara aiki da ita tun da cikin aiki da ita ne waɗanda ake kira travayar sosiyo za su rika zuwa cikin gidaje tun da incin gwamnati ne inda ke da gida ya san irin rayuwar da ake yi mai mace da mijinta mace da ɗiyarta ko da ɗa ko eh, uba da uwa da ɗiyarsu ko ɗa an sa yaron nan lakwal ana zuwa ana kai shi likita in bai da lahiya Ina akwai abubuwa da yawa wanda in social akwai shi kenan dispositif da ya kamata a yi na protection social shi ya kamata yau a tada shi da kyau gwamnati ta san irin halin da yara suke ciki halin da ake sa yara aiki wanda bai iya sa yaro aiki bai da kuɗin biyan shi kai ya sa shi aiki ya zo aikin shi da kanshi tunda ba dole bane amma bakin da ka sa yaro aiki ga dokoki abin da kamata kai mishi ga irin abin da bai kamata kai mishi ba in kun ɗauki aiki bisa kan ga abin da zai yi ga abin da zai yi ka sa shi yin su daidai daidai in ya wuce wannan aikin in wani bonus ne za a kara mishi ka kara mishi amma mutane da yake sun ga gwamnati ita ma bata kula ba ko ko gwamnati kan ta yi abin sai an daɗe ana sha shi yasa suke yin waɗansu abubuwa sai ga yaro a zo a galla za mu cikin gida ina ina ce yaro kamar yaro ne mai shekara goma sha hudu goma sha biyar mhm. da yake na da incin ya zo ya aiki nemi abin da ya ci kai yaro ko da bai kai shekara goma sha hudu ba in dai na kwal ba a samu aka sashi na kwal ba bai makaranta babu ƙungiyar da za ta zuwa yau duniya ta ce muku yaron nan ka a sa aiki ko a sai a sashi gida ya zamna in bai da abin da ya ci uwayen shi ba su da abin da za su bashi dole mu ga wadansu abubuwa babu daɗi amma mu shiru saboda yaro in ya zo yana wancan kwanoni yana samun abin da ya ci ai dole mutane su sa idanu su ce ya samu ya yi shi kan a samu a samu a yi wani abu mai kyau wanda za a iya hudda shi amma dai bai kamata ba masu gidaje suna walakanta yaro bai kamata ba suna sashi aikin da bai kamata ba bai kamata ba suna barin yaro ko iyarsu suna ma yara haɗe mata ko su da kansu maza akwai masu yi suna yan eh, mata hwaɗe ko yan samari ma ana gani da ake ma eh, maza suke namiji hwaɗe bai kamata ko ba inda muke kai kukan ba wajen gwamnati ba gwamnati ce ta kamata ta tashi amma yau akwai wani proje da ya tashi minister la protection de l'enfant inda suke nan duk inda cikin garuruwa da yawa za a sa komite da defense droit des enfants kamar komiti wanda zai misali mutanen gwamnati da mutanen ƙungiyoyi da mutanen garin su masu gari da sauransu wanda suke kula da lahiyar yaro da incin yaro incin yaro shine ni ɗazu falmar ta yi zancen su Kinan irin wanga za da ake gani cikin sa yara aikin gida akwai dokar da ya kamata a ɗauka in ba ta ɗauke da bata kwana muna nan muna eh, babban murya ga gwamnati su ɗauki wannan dokar maza maza a samu a taimaka ma mutane manya da yara wanda suke cikin gidajen suna aiki suna ka taimakon su tunda su ba taimako ne suke kawo. Madalla Muhammadu mun sake dawa kanku. Wul gida falmata kamar yanzu irin wannan in ya faru a kan yaro. Yaron da ya zo ya yi talla ga lokacin da za a biyan shi albashin shi amma a ki biyan shi a kai wani lokaci. Shin yana da wurin da zai je kai kara? To shi ne muka ce inda dai zai iya tayya. Mhm. Ko ya tayi komisariya eh, wurin inspector de mineur ya haɗi. koko ya faɗi ONG akwai mai lutu contre les violence faites à la femme et aux yana iya taya can ya faɗi me mun hison ita ya kire cadre kamar inspection du travail na manya ne nan ma a keɓe wani direction na yara mm, eh, eh, kuma a yi fixen su na aiki mm-hmm. ba babu takarda mai huduwa ta ce yaro mai sai da ruwan sanyi haka jika goma ne jika ashirin har yanzu ba a hudda takarda irin wanda ba kana ba shi dai abin da kake so a ganin ku ana iya yin haka nan ana iya yi mm. don ka ita duk ya keɓe ya yi luwa a ce gashi nan mai sai da ruwan sanyi yana da jika goma sha biyar mhm. mai sai da tuwo yana da haka kaza mai eh, bon bon suna da jika ashirin ko jika talatin a hudda takarda wannan a hudda ka'ida ne a hudda da ga wata mutu kai ka san abin da kake samu kuma a yi kire wani kwamiti da suke iya blender yadda kuka faɗi kamar su kai kukansu in an bige su an mine ne su ta su faɗi an bige su amma a yi dai karyan kadar da yaro yana iya tahiya ya kai kukan shi ko ko a ce a yi responsibilizan mai gari ko wani abu haka an tuka a yi karyan kadar don ya kare hakkin yara to madalla ina ganin cewa lokacin nan ma yana hararin mu maganar mu ta karshe kamar shin ana iya kawo karshen amfani da yara a cikin al'amuran kasuwanci a ƙasar Nijar akwai hanyoyi wanda ya kamata a biyu don ya zamanto hakan ya tabbata eh alhamdulillah shi magana abun kyaukyawar tarbiyya busa magana yara muke masu rauni wani sahabin manzan Allah ya ga manzan Allah yana sumbanta yaro ya sai ce ma manzan Allah kai har sumbanta yara ka kinan akwai rahama cikin karantar karantarwa musulunci dama annabi rahama ce ga duka ta halaku. to ana watan mu kasance ga hakanan ga yara masu rauni yaro na kowa ne babu yadda za a yi a cimma wannan maganin wannan matsala sai an komo bisa tarbiyya ta gaske ta kirki kenan sai mun komo wanga kyaukyawan hali da aka ce annabi rahama ne har dabbobi annabi ya yi shari'a ce a ba su hakinsu musamman wani rakumi rahama ce musulunci mu ma mai yi ma wani rahama Allah zai mishi rahama kenan mai jin kan wani mai tausan wani mai taimaka mai yaran mu sanda kamar yadda ake cewa bomba a retar da mai yaran gaho da muke bari cikin wanga halin wa to wata gobara ce ake tattali ubangiji Allah kama mana mu gane kowa ya koma kaga cikin Allah da karhin shi da rahamar shi duk cikin kowace zuriya Allah ya shibka wani mai arziki ko wani mai ilimi ko ko wani mai karhi wanda yake iya taimaka wannan zuriya cikin unguwanni ga sanan cikin garuruwa ga sanan to kenan dan adam musulmi shine yake ɗaukar matsayi kowane iri daga sama a ƙasa musulma ita ce adam matsayin bi unwani da wagga baiwa da allah ya mana wadda kullum sai ka ga muna allah ba mu kaza allah ba mu kaza allah kai mana kaza allah ka sa mu nasara allah ka sa mu kaza allah ka kare mu ko to manzon allah sallallahu alaihi wasallam ce ku ta yadda na ciyar da talakawa saboda su nasara ku da abincin ku yake zo mu muna roƙon abinci muna roƙon lahiya muna roƙon ci gaban nasara to ga hanya ka ɗora taimaka ma wani unguwanni unguwanni masallatai masallatai in muna gamawa sai ka ga muna kashe wutar da Allah sai sauko mana wata rahama da ba za mu samu irin buluka jikin da tun daga gida ka yi ta kokowar tarbiyya ka nemo yaran ka zama da shi ka gaya mai ka yi ta addu'a kakkace ya gaji kakkace ya riga ya lalace ya komi hannun Allah ya ke ta sha'una illa in sha Allah rabbul alamin ko ka so mutum ya shirya ba ya shirya sai Allah ya sa shirya mai sai ka roƙe shi haka musamman addu'a ma'ahi zuwa ga ɗa karɓaɓa to Allah ba mu ikon kamawa da kulawa da juna mai musamman wanga al'amari na ƙananan yara ya kamata kowa ya makanshi wa'azi ya diba ya ga wane yaro ne ke iya kamawa saboda shekaran jiya waccan na ga wani abin da zuciyata ta yi sanyi kwarai tsakanin karhe tara da goma na dare na ga wani mai sai da salati wata ta zo akwai ya ce e eh, menene salatin nan da yake ciccire yana zubda a cikin karto shara cikin shi ta zo cikin sanyin nan tana iba yalla ya shekara sha biyu ne in sun yawa kwarai shekarun sha hudu ne sai ya ce ma wani da kenan ya ce mata ci ne za ta yi ku dibu da darawa cikin wani hali yanzu yana zama bata da galihu mai in ka diba dama da haunanta gaba da bayanta sai ka ga akwai wanda Allah zai ba eh, wanda ma haki ne tunda gashi abubuwan tsare ki mai ƙarhi ya kama ma talaka wanda wanda mai ilimi ya kama ma wanda bai da ko dan uwa taimaka ma dan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba babu ne bane aka cewa wanda ya kwanda koshi makwabcin shi ya kwanda yunwa amma musamman ya mace wadda aka ce ka tarbiyyantar da biyu kai har uku ma Allah za ka kasance da annabi Allah zai sa kama kenan da aljanna to abubuwa ne ga sanan ubangiji Allah ba mu iko mu mu dawo mu gyara saboda ga su cikin karantarwar mu mun san su kuma mu aiki da su har mu samu wani saukin domin Allah yana taimakawa batsawa bahawa yana shiga cikin al'amarin bahawa matsawa bahawa ya shiga cikin al'amarin wani bahawa mai rauni mai musamman a ce yaran wanda da kahita yanzu ko ina kana gansu bakin kasannai suna kokowa wajen suna wajen aure ubangiji allah kama mu allah samu gane amin dan su annabi ustaza shin ana iya kawo ƙarshen amfani da yara a cikin kasuwanci a ƙasar niger ko kuna da wata dubara ko kuma in ce ko kuna da wata hanya wata shawara wadda ya kamata a amfani da ita don haka ya tabbata to ni dai ƙarshen shi ƙarshen wannan ko da yake yan lokal in sun kai sam ana kai su cikin santar ana koya musu karatu to a tuna da wanda bai ta yi boko ba ƙauye a koya musu aikin hannu ko a ƙauye ana iya buɗe shago a koya ma mutum yadda ake kujeru a koya ma mutum yadda ake tabarma a koya musu irin wannan aikin hannu su zo su ma su yi su ceci kansu zai sa su tallace-tallace don tallace-tallace wuya gare shi cikin rana cikin ɗari dare hammini ana sai da ruwan sanyi ana sai da menene har nama a batuwar kuka ta yi yara ƙanana ne ke tattatsa hanji suna ta wane ne wane ne kun gani lebre ba aiki ba ne mai mai wuya amma cikin sanyi ana ruwa ana abin nan ba daɗi yaro yana wahala yaro bai kamata ba ya wahala Allah bai ce ba yaro ya yi wahala ni dai abin da zan ce kenan mun gode hajiya falmata malam muhammadu kuna sauraron mu muna shirin tattara muhawarar maganar taku ta ƙarshe shin ana iya kawo ƙarshen amfani da yara a cikin kasuwanci a ƙasar Nijar ko kuma an hakan ya yi yau wato kenan wani hanyoyi ne ya kamata a bi don haka ya tabbata. Hanyoyi daga hannun gwamnati da sautuwa. Mhm. Na ɗaya ita ce dokoki waɗanda suke da wanda aka ɗauka wanda ke da kwai deja ba sai an ƙara ba sun isa. A ɗauki dokokin nan a buga su yadda ya kamata a tayar da su daidai. Na biyu yaƙi da talauci talauci akwai waɗanda lallai abin da za su ci ma ya musu wuya ba wai a ɗauka a ce mishi baka da abinci a ka ka ci a'a hanyoyi ne za a buɗe ma mutane yadda uwayen yara ɗan uwan yara za su iya samun abin da suka kama su maido leda gida kuma gwamnati ya kamata ta kula da yara kinta sa duka sarvis kinta su san inda yaro yake cikin wani hali yake tunda wani wuri akwai abinci akwai ni'ima akwai komi amma yaro bai walwala kina ya kamata gwamnati ta sa karhinta ita kawai ce muke mu kai ma kuka tunda daga gare ta ne duka manyan ayyuka suke ita ya. daga gare ta ne take iya tsara abin da ake kira solidarity national ita ce a jawo hankalin mutane wanda Allah ya ba ya taimaka ma waɗanda Allah bai ba ba ba sai da dan uwanci ba ba sai da zumuntaka ba ba sai an ana aiki tare ba kuma wannan kin yana iya gama da abin da ake kima ulema su ga lokaci zuwa lokaci akwai wanda suke bada zakka zakka kan mutum ya shirya ya bada ta inda bai dace ba ko sai ya bada ta wani wuri a tsanna da shi a kone shi kenan in gwamnati hanyar gwamnati aka bude inda ake iya kai zakka ta taimaka ma talakawa ta taimaka ma yara wani gani a koya musu wani aikin yi aiki na hannu tun da lakwal ba kowa ce da sa'a yi lakwal ba ko da a ce ma an yi lakwal ko ina ne ta rayuwa a samu kurakurai mutane wanda yara wanda ba su zuwa lakwal in ma ba su kai lakwal ba kan abin ya zai musu cikas tunda rayuwar duniya ba dole sai da lakwal ba lakwal tana ka sauyi lakwal tana ka gyara amma wanda bai samu damar zuwa ba in makaranta ce ya yi a sa shi hanya mai kyau yadda yake samun shi ma in ya girma ya samu irin aikin da ke iya yi unhwani da ke kama jama'a gaba ɗai shi ma ci unhwanin ya ci da iyalin shi shi ma abu ya ci gaba. To madalla. Mun gode Muhammadu Musa, Ustaz kuna da ƙari? Eh lalle shi dama hakan gane. yadda Allah ya tsaro tahiyyar musulunci duka kowane fannanta akwai masu ƙarfi daban-daban masu ilimi su yi horo mai iko ya yi aiki da matsayin shi na iko da sanda iko kuma wanda Allah ya ba ƙarfi na dukiya ya sanya Dan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kire mu musuluncin ma da ci gaban mu gaba ɗai Allah ya kire mu ya ayyuha allazina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalika khairul lakum in kuntum ta'lamun ya ku da kuka yi imanin sanar da ku wani kasuwanci wanda zai kare ku da azaba Allah mai radadi ku yi kokari da dukiyarku da kanku kenan sai an sa dukiya sai ka sa kai mai hali ha entreprise da society sai ya buɗa musanda da matsayi dukkan mu amana ce kai ɗai amana ce kuɗin Allah baka amana ce ikon Allah baka amana ce kuma iyalan Allah baka amana ne kuma in ka gani duk wanda ya ga mugun aiki ya yi ƙoƙari ya gyara shi ko da ƙarfi ko da hannu ko ko ya guje shi mai abin da ake nihi galibi duk abin da ka gani kai kai yi bakin ƙoƙarinka in ka gusa ka yi bakin ƙoƙarin ka yalla wani sai wancan ubangiji allah sa mu gane mai musan da duka rauni da wani sako-sakon da muka samu a nan da ya kama da musulunci ya shin hudu sa dukiyar da sa kai ba wani wanda bai kwaɗan aljanna sai ka ga yayi yadda zai hidda wata daga matsala wani ya yi nasara bisa noman kiwo sai sa kuɗi don a taimaka ma kiwo wani ya yi nasara bisa karantarwa sai abin da za a taimaka makaranta to mu kuma sai ka gani allah ya jarabce mu da san abin duniya muna shi zai cirar da mu sai mu dinkime alhali shi kuma wannan babban matsala ce sai ka kula amana ce da al'amuran al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zai rasuwa al'umma al'umma yake ji Allah ba mu iko kan mu ga kawunan mu kawai mu ga lamarin al'umma kenan da matsayi na iko da ilimi kowane iri Allah baka da dukiya kai har da lahiya da ƙarhin duka amana ce ubangiji Allah ba mu iko mu sa su bisa farkin Allah bisa yadda zai unhwani al'umma kamar yadda Allah ya umarni dan proje ne na society wanda ya aka yi shi insha Allah al'umma za ta gyaru to madalla ustaza mun gode ina ganin cama duka duka dai a nan muka zo karshen muhawarar ta studio kalangu ta yau a madadin bakin namu kun sari mu tare da wato muhammadu musa na kungiyar da ke kafuskar kare hakokin yara cewa da altin wanda kuka saurara ta waya sannan kuma da ustaz haladu yahaya malamin addinin musulunci a nan birnin yamai sannan kuma da hajiya falmata kyari ta kungiyar kwangafin a madadin bakin namu ni hawa usman tare da isa lawali muke muku fatan alheri sai wani lokaci insha Allah.